karfafa dankon zumunci tsakanin jami'an tsaro da al'umma a cikin yankin jason sahel na taka rawar gani sosai wajen shawo kan tashe-tashen hankula da 'yan ta'adda suke haddasawa kamar yadda ibrahim maiga mai bincike a makarantar tsaro ta sahel ya shaida mana mahimmancin wannan muhawarar shine a cikin gudanar da ayyuka yaya za a danganta tsakanin tsaro shari'a da kuma ci gaba ina ganin akwai buƙatar a natsu dangane da kowane bangare nauyin da ya rataya a wuyansa na girka zaman lafiya da tsaro a cikin shimfiɗar yankin. Kuma wannan muhawarar za ta ba mu sanin yadda ake tsara ayyuka a kan dangantaka na fahimta ɓangarori daban-daban. Akwai wani ɗari-ɗari da jama'a ke nuna wa jama'an tsaro, ya ne ya kamata a yi? Al'umma ba sa ganewa, a wani karo ana zargin su da aiki tare da ƙungiyoyin 'yan ta'adda, alhali a wani karo sukan tsinci kansu ba kasancewar gwamnati. ke kenan yarda na aiki tare da dakarun tsaro yakan yi wuya da yadda za a kai doki a cikin al'amari kafin al'amarin ya yi kamari an gano cewar an samu ci gaba sosai sai gashi kuma kasashen burkina faso niger da mali na ci gaba da fuskantar harhare ya ne kuke ganin wannan al'amarin ci gaban da aka samu a kan ayyukan wannan rundunar haɗin gwiwa ta jason sahel su da kansu sun gano akwai matsaloli da suke fuskanta tun da dai ba ko ina ne suke ba yanzu za mu matsa kaimi na duba rauni da kuma matsaloli da wannan rundunar ta bankaɗo nan da wata mai zuwa yanzu ayyukan da muke yi shine na neman sanin fage da gwada ƙarfi da ba ayyuka ne da suke daɗewa ba na dawo da zaman lafiya a bisa fage. Kenan ya kamata a samar da jadawali na shawabi mai inganci ganin yadda rundunar ta gane da kanta akwai rauni da kuma matsalolin da take fuskanta. Ko kuna da wani kira zuwa ga al'ummar ta kasashen naje sahel al'umma ya dace su taka muhimmiyar rawa tun da farko dai a tantance bukatocinsu a saurare su ba wai kawai a nuna musu ana nan domin su ba a'a a nuna a aikace na cewa sojoji da magabatansu suna aiki ne domin amfani da kuma kare al'umma